na zo taro ne na majalisar ɗinkin duniya da suka gayyato mata duk da cewa ƙungiyarmu da aka gayyato ita shugabanmu ba ta iya samun daman zuwa ba ta turo ni in zo in wakilci ƙungiya wannan shine mu na farko na zuwa wannan taro kuma duk da cewa na yi wasu 'yan jawabai ga 'yan uwana mata daga najeriya da kuma wasu ƙasashe da ke makotaka da najeriya ba a ba mu daman yin jawabai a babban ɗakin taron ba saboda yanzu wannan shine mu na farko amma nan gaba ina tabbatar maka cewa lallai za mu samu zuwa za mu kuma bayyana damuwoyinmu na mata musamman waɗanda ke najeriya wannan taron na majalisar ɗankin duniya akan menene shi an yi bita ne kan shekaru ashirin na taron mata da aka yi a beijing china 1995 wato kenan a bi bayan wa'annan shekaru a gani shin wa'annan ƙasashe ne suka yi wannan 35% affirmative action da ake faɗi wato kaso kaso 35 cikin 100 hmm. na mukamai da ya kamata a ce mata suna da shi a dukkan ƙasashe musamman mu masu tasowa hmm. to abinda nake ga akai bita akai kenan hmm. mun samu takaddun ƙasashe masu yawa da suka kawo damuwoyinsu da koke-kokensu a kan yadda ake tafiyar da harkar mata a kasashe da yawa har da najeriya eh, yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu eh to a najeriya za mu ce eh a mukamai da aka yi naɗi kwalliya za a ce ta kusa ta biya kudin sabulu saboda shugaba goodluck jonathan dai ya ba mata mukamai da yawa ministoci fiye da yadda ake samu a shekarun baya mm. amma in aka zo ta fannin siyasa irin rawar da mata suke takawa to lallai kwalliya bata biya kudin sabulu a wannan fannin ba domin ya kamata a ce yanzu dai dukkan majalisun jihohi 36 na najeriya ya kamata a samu mata sama da kashi 35 cikin 100 ko a majalisar tarayya ba a kai kashi 20 ba ko yanzu hmm. a majalisar dattawa ana da mata takwas a majalisar wakilai ana da mata sama da ashirin wanda duka-duka in aka haɗa su a majalisar dattawa ba za a ce an yi kashi tara cikin ɗari ba a majalisar wakilai ma ba a kai kashi goma sha biyar cikin ɗari ba to saboda haka har yanzu dai ba a samu yadda ake so ba kamata a iya yi in dai har muka samu mata a mukamai da aka yi naɗi to a samu mata a mukamin siyasa da suka fito suka taka rawa aka zaɓe su kamar yadda suke goyon bayan maza a rika zaɓensu a kullum